لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد الحمد لله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 na ainihin kurakuran da wasu alhazai suke yi a zamanmu da ya gabata mun tattauna wasu kurakurai da suke da alaƙa da ainihin ɗawafi hakanan kuma yana daga cikin kurakuran shine cewa wasu alhazai in sun samu sarari sukan yi sassarfa a dukkanin waɗari ko kuma zagaye na ɗawafi da suke yi ɗawafi zagaye guda bakwai ne an samu wasu alhazai suna yin sassarfa a dukkanin zagaye guda bakwai din wanda wannan kuskure ne ya saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kadai inda ake so a yi sassarfa shine cikin tawaful qudum wato dawafi na barka da zuwa shine dawafi na farko da mutum yake yi idan ka harama da wato da niyyar aikin umara to dawafi na umara da za ka yi din shine tawaful qudum to daidai wajen tawaful kudum din shine za yi sassarfa a zagaye na farko da na biyu da kuma na uku zagaye na hudu zaka ka rinka tafiya ne a hankali da na biyar da na shida har da na bakwai din na ƙarshe za ka yi ka a hankali wannan shine tawaful umra in dai kuma kai ifradi kake yi wato aikin haji kadai kake yi kana zuwa maka farkon abin da za yi shine tawaful qudum shine dawafi na barka da zuwa sai ka yi ɗawafi zagaye na farko kana sassarfa na biyu kana sassarfa na uku kana sassarfa na hudun za ka yi tafiya ne a hankali saboda haka yin sassarfa a dukkanin waɗari to wannan kuskure ne yana daga cikin kurakuran da ake yi a wajen ka'aba idan wasu sun je suna shafar dukkanin rukunai na ka'aba ɗin guda hudu to wannan shi ma kuskure ne ana shafar ainihin rukunul yamani da kuma rukunul hajarul aswad daidai inda hajarul aswad yake iyanan ake shafa amma wasu alhazai suna shafar dukkanin ka'aba ma gaba daya duk inda suka zo suka matso kusa da ka'aba sai su shafi ainihin ka'aba wannan ya saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi an rawaito daga abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda a wata shekarar ya yi aikin haji tare da wato muawiya radiyallahu ta'ala anhu sai ya ga muawiya radiyallahu ta'ala anhu in ya je rukuni wato wani bangare na ainihin ka'aba sai ya shafi wannan bangaren kafin ya wuce sai abdullahi dan abbas yake cewa me yasa kake shafar ko ina da ina a jikin ka'aba ne sai muawiya radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ai babu wani abu na da yake jikin ka'aba da za a kishi ba za a shafe shi ba sai abdullahi dan abbas yake cewa amma ba haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu ba ya karantar da mu mu rinka shafar hajarul wato daidai rukunul yamani da kuma daidai wajen rukunul hajarul aswad iya guraren nan guda biyu ne kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu kuma laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana annabi sallallahu alaihi wasallama shine kadai wanda za a yi masa biyayya 100 bisa 100 wato bayan biyayya ga Allah subhanahu wata'ala daga nan sai muawiya radiyallahu anhu ya ce sadakta kayi gaskiya ni ma na ji hakan daga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma na ga annabi sallallahu alaihi wa ya yi haka yana daga cikin kurakuran da ake wajen dawafi wasu in sun zo daidai wajen hajarul aswad a maimakon su nuna hajarul aswad haka su yi kabbara su ce Allahu akbar sai su nuna da wato hannayensa guda biyu su yi kabbara haka Allahu akbar kai ka ce a cikin sallah suke wannan ba daidai ba ne ba idan an zo daidai wajen hajarul aswad sai ka nuna hajarul aswad haka ka ce Allahu akbar sannan ka ci gaba da ainihin dawafinka, ba sai ka ɗaga hannayenka guda biyu ka ce Allahu akbar ka fuskanci ainihin ka'aba ba hakanan yana daga cikin kurakuran wasu alhazai suna yin dawafi ba tare da alwala ba dawafi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya faɗa sai at-tawafu bil baiti kas-salah illa anna Allah abaha fihi kalam faman takallama fala yatakallamu illa bi khair yace ɗawafi daidai yake da sallah wato sharuɗan sallah sune wasu sharuɗa daga cikin sallah sharuɗa ne na ainihin ɗawafi sannan yana daga cikin sharuɗan sallah mutum ya zamana yana da alwala saboda allah baya karɓan wato sallah da aka yi wanda babu alwala saboda haka wasu waɗanda suke yin ɗawafi babu alwala malamai mafiya yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa ba su da ɗawafi saboda haka ya kai alhaji ka yi ƙoƙari ya zamana kana da alwala kafin ka fara ɗawafi idan kuma kana cikin ɗawafi wato sai ya zamana ka karya alwalarka to irin wannan sai ka je ka sake alwala ka sake yin dawafin ka tun daga farko saboda daidai yake da sallah to saboda haka a guji yin dawafi babu ainihin alwala irin wannan zai iya rusa wa mutum aikinsa yana daga cikin kurakurai kuma da ake yi wajen dawafi da kuma wajen shafar hajarul aswad shine cewa wasu suna da itikadin cewa idan mutum ya shafi alhajarul aswad shi kenan ya samu tsira alhajarul aswad din zai biya masa dukkanin bukatunsa zai warware masa ainihin dukkanin matsalolinsa shi hajarul aswad din shi wannan bakin dutse din baya iya warware maka komai ba shi da hurumi na cutarwa ko kuma na amfanarwa mai amfanarwa shine Allah mai cutarwa kuma shine Allah shi yasa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yayin da yake cikin dawafi ya zo daidai wajen hajarul aswad ɗin. sai ya ce inni la'alamu annaka hajarun la tanfa'u wa la tadurru walaula anni ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yuqabbiluka ma qabbaltuka sai ya ce na san cewa kai ma dutse ne kai ma halitta ne na Allah yadda ni ma halitta ne na Allah kuma na tabbatar cewa ba za ka iya cutarwa ba hakanan kuma ba za ka amfanar da komai ba in ba dan na ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana taba ka ba da ba zan taba ka ba to wannan sai ya zamana wato ana koyi ne da annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen shafar wannan dutsen ne ba wai dutsen zai iya amfanar maka da komai ba ba zai iya kawar maka da cuta ba saboda duk abin da ka samu na alkhairi wannan daga wajen Allah ne duk abin da ka samu na sharri to wannan daga wajen Allah ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayka rufi'at al-aqlamu wa jaffat as-suhuf annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cewa da dukkanin mutane gaba ɗaya sun taru a kansu su amfanar da kai da wani abu ba za su iya amfanar da kai ba matukar ba Allah bane ya rubuta maka wannan abu Haka nan kuma da za su taru gaba ɗaya dan su cutar da kai ba za su iya cutar da kai ba sai dai da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta cewa zai same ka rufi'atul aqlamu wa jaffati suhuf kuma an riga an rubuta abubuwan da mutum zai samu na alkhairi da kuma abubuwan da zai wato zai samu mutum na sharri wa jaffati suhuf kuma takaddun da aka rubuta sun riga sun bushe saboda haka ka tsire kadin cewa wannan hajarul aswad yana amfanar da kai ko kuma yana cutar da kai wannan ba daidai bane ba kuma wannan yana daga cikin hanyoyin da yasa mutane suke fadawa cikin shirka wato cikin shirka sabir wasu suna ganin cewa akwai daga cikin halittun Allah da suke da ainihin falala na musamman wanda wannan falala zai iya shafar wasu mutane a'a babu wasu daga cikin halittun Allah sai dai annabawa su ne za su iya maka addu'a wannan addu'ar wato ta yi maka amfani to saboda haka a guji ainihin shafar wato hajarul aswad ba da niyyar cewa zai biya wa mutum ainihin bukatunsa sannan yana daga cikin kurakuran da alhazai suke yi wasu alhazai kowane zagaye na dawafi da suke yi akwai addu'a na musamman da suke karantawa wasu suna yin addu'ar da ka wasu suna karanta daga cikin littafi wasu kuma ba daga littafin suke karantawa ba in sun ji mutane suna yin addu'a su ma sai su kama yin wannan addu'ar sau da dama ana samun wasu alhazai waɗanda wasu jama'a suna yin addu'a su kuma suna bin su abinda jama'ar suke faɗi ma ba sa ji sosai amma duk abin da kawai ya zo musu sai su faɗa a matsayin cewa su ma addu'a suke yi wannan ba daidai ba ne ba iya inda ake so a yi addu'a ko kuma inda hadisi ya zo ya nuna cewa ana addu'a shine daidai tsakanin hajarul aswad a rukunin yamari da kuma hajarul aswad iya daidai wannan gurin ne ake keɓanta aka keɓanta addu'ar da ake yi shine rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar sauran guraren kuma kawai abin da ake so mutum yayi yayi zikiri yayi addu'a ya roki Allah duk abin da yake bukata ba wai akwai wasu rubutattun addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wa alihi ya sai a karanta ba to saboda haka a guji yin haka sabida kurakurai da dama suna faruwa wajen karanta waɗannan addu'o'i ɗin ma ya zama kuskure ne na bugu mutum ya je zai karanta addu'a yana so ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yi addu'a ɗin a kan kansa sai ya yi addu'an sharri saboda sau da dama mutanenmu da suke zuwa aikin haji littattafan addu'o'i da suke siya ɗin ba su san ma'anansu ba sabida haka shi larabci kuma ƙa'idarsa idan ka faɗi wani abin da yake ba daidai ba za ka yi kuskure ko da iya wasali ka canza to ma'ana zai canza idan ma'ana ya canza kuma kai kuma da nufinka kana ganin kana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya baka alkhairi ne alhali sharri kake roƙo to irin wannan wato ya kamata a guje shi mutum ya je ya tambayi malamai ya yi koyi da malamai ya yi koyi da ainihin ɗaliban ilimi waɗanda suke kusa da shi saboda haka yin wasu addu'o'i na musamman a cikin littattafai a yayin da ake aikin haji ko kuma yayin da ake dawafi ba a rawaito haka daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba sai dai inda muka ambata cewa tsakanin rukunin yamani da kuma hajarul aswad iya daidai nan ne aka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi ya umarce mu mu ce ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار kuma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi dukkanin ayyukanmu ya sanya mu daga cikin waɗanda za a yanta su daga wuta ya sanya mu daga cikin waɗanda za su dawo gida alhalin an wanke musu ainihin zunubansu kuma muna addu'a ga wannan gidan talabijin cewa Allah ya saka musu da alkhairi sannan kuma Allah ya sanya irin waɗannan ayyuka na alkhairi a mizaninsu na ranar alkiyama yau malayan fa'umadun wala banun illa man atallaha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 لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعم